mai tambayar farko yana cewa ina tambaya ne game da la'ada domin mu da muke harkar kasuwanci a kasuwar kifi ta tashar baga idan mutum ya sayi kifi kamar ya zo ya sai kifi dubu goma sai ya biya ɗari biyar kuma idan mutum ya sayi kifi kamar dubu ashirin to sai ya biya naira dubu ɗaya to ita wannan ɗari biyar ɗin ko naira dubu ɗaya ɗin da mutum yake baiwa waɗansu mutane da suke zaune meye asalinta ko matsayinta a musulunci to yanzu nan zai bai bayanin suwaye ake baiwa ba waɗansu mutane ne wanda suke zaune wanda su ake ba su naira dubu ɗaya idan an yi cinikin naira dubu ashirin ko a ba su ɗari biyar idan an yi cinikin kaza in waɗansu mutane ne wanda suke a zaune haka su ba su sayarwa ba sa saye sai dai duk wanda ya zo saye sai an ba su wani abu to wannan bai halatta ba dan ba su da wani haƙƙi na a ba su wani abu a ciki wato abin da ake kiran shi da suna la'ada kamar zan sai gida zan sai mota kawai dan na sai gida a unguwa na sai floti a unguwa sai wani mutum ya tsaya sai an ba shi la'ada ni da na saya in bashi ko kai da ka sayar min da floti ko gida sai ka ba shi la'ada wannan baya da haƙƙi cikin addinin musulunci al'ada ce kawai tamu amma ba ya da haƙƙi na ba shi wani ko kobo a ciki ina fata an fahimci wannan wato irin wannan zaluncin ya game kasuwanninmu za ka ga mutane sun je sun zauna a kasuwa ba su da ɗari ba su da kobo ba su da rumfa ba su da haja ta sayarwa amma za su za su tashi da safe su yi wanka su sanya kaya su sa turare su je kasuwa su zauna su kasa su tsare suna jiran waye zai zo ya saya ko ya zo sai mota yan wajen masu sayar da motoci ne ko ya sai mashin yan wajen sayar da mashin ne kuma sai an ba su wani abu ciki an taɓa bani wannan labarin a Kano akwai wata kasuwa ta sayar da mashina idan mutum ya zo ya taya mashin idan kuɗin mashin ɗin naira dubu sittin ne misali to sai kawai wani mutum ya zo sai ya dafa mashin ɗin to sai an sanya kuɗinsa a cikin farashin mashin ɗin sai wani ya zo shi kuma sai ya dafa shi daga baya to shi ma sai an sanya kudin sa sai wani ya zo sai ya dafa wancan idan sun kai su goma to mashin din nan karshen ta sai ya tashi kan naira dubu saba'in a cikin dubu saba'in shi mai mashin din naira dubu sittin ne nashi dubu goma ta waɗannan mutanen ne masu dafa dafa wanda wannan ya dafa wannan wannan ya dafa wannan don tsabar zalunci har idan ma ba a fitar da wannan kuɗin nasu ba sai dai a fasa cinikin mashin wai haka ake a wajen sayan mashin haka ake a wajen masu sayar da motoci kai za ka je ka shigo da motar ka ka kawo wajen dillalan motoci ka koma gefe guda ka zauna su za su yi tasarrufi wajen sayarwa yadda suka ga dama yadda suke so ba kai yadda kake bukatar farashin ka ko da kai kana bukatar sayar da motar ka dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar su kuma suna son sai ta kai dubu ɗari shida to sai fa ta kai dubu ɗari shida nan ko kuma kai ta zama kana wahala ko da za ka yi wata ɗaya kana zaman jira to kaga wannan zalunci abin da ya kawo wannan shi shine rashin addini da kuma rashin gwamnatoci masu ƙarfi. don idan mutane na da addini za su gane wannan haramun dai ba za su yi ba idan kuma akwai gwamnatoci masu ƙarfi ko da mutane sun yi wa addini tawaye to ba su isa ba su yi wa dokar gwamnati ta tawaye irin waɗannan sai a je da motocin 'yan sanda a cika su a kama su a ɗaure a ba su kashi a koya musu ladabi a koya musu da dabi dan me suke zama kashe wando a wajen dan waɗannan su suke kare tattalin arzikin ƙasa dan wani abin da kai cewa ce ga mashin dubu sittin mai mashin yana son ya saya shi wanda yake mashin ɗinsa na sai ya sayar wanda ya zo sai yana son ya saya sun yi ciniki dubu sittin amma waɗannan masu dafa-dafa dafe wai suna son sai an sayar da mashin dubu saba'in dubu saba'in da biyar dole sai wannan dubu sha biyar ta fito in ba haka ba a fasa shi mai sayar da mashin ya yi hasara shi mai sayi ya hasara bai saya ba haka kawai su hana to wannan ba daidai bane ba har akwai inda aka ce masu kawo ko lemo ko ayaba idan suka kawo lemo ko ayaba mota hudu ko mota biyar su waɗannan manyan dillalai za su iya rike abin idan an kawo mota goma su ce to ai wannan zai araha abin gara a ce ko da mota biyar ce ta lalace a zubar sai biyar ce ragowa sai yi tsada a kwanshi kudin waccan biyar to dan girman Allah idan muna da gwamnatoci waɗanda suke gaske suna bin da digi ayi wannan akwai hasara da wannan a cikin arziki akwai rashin mutuncin da ya wannan a rayuwar bil adama akwai almubazzaranci da lalacewar dan adam da take wannan to amma yan kasuwa suna cin karar su ba babbaka ba su yanka ba ballantana su babbaka haka suke yin yadda su ga dama babu gwamnatoci da suke zura musu gwamnatoci na ƙananan hukumomi na jihohi kawai abinda suka samu da shi kuɗaɗen shiga da za su karɓa daga nan idan ka saka mota da shanu ka je Lagos kowace jiha ka shiga sai ta karbi kudin shigar ta in ka shiga mota da tattasai da tumatiri daga nan gudun ka kai Lagos kowace karbar hukuma da ka shiga sai an baka su kayan ka wannan shi ya dame su amma ka cuci talakan ka sayar masa lalataccen abu ka yi menene duk wannan bai damu gwamnatocin mu wannan kuma amana ce da za a tambayi waɗanda abin ya shafa ranar tashin kiyama sannan kuma su 'yan kasuwa da suke wannan kar su ga babu gwamnatin da ta zura musu ido take shiga tsakaninsu da talakawa da suke zalunta su ɗauka sun ci bilisi kenan wallahi za a yi musu misali a kai ranar tasu kiyama manzo Allah ce man ghashana na laysa minna dukkan wanda ya wani albusu, dukkan wanda ya zalunce mu mu musulmi mu bil adama baya cikin mu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace kalmar baya cikin mu dinnan ta iya daukar ma'anan baya cikin mu mu 'yan aljanna baya cikin mu musulmi baya cikin mu ahlus sunna baya cikin mu na gari ma'ana yana cikin mutanen banza da shi to ta yaya za ka so ya dan uwa na musulmi wannan kalma ta manzon Allah ta dara kanka kawai dan wata riba da za ka samu ta duniya kuma shekara nawa kana wannan zalunci me ka tara mai ka kulla duk abin da ka tara sai ya baje Allah ba zai sa albarka ci matukar za ka tara dukiya ta hanyar cutar jama'a Allah ba zai sanya albarka ci to yanzu irin waɗannan mutane suna nan sun cika kasuwanni Shi kenan sai mutum ya je ya zauna a kasuwa sai ya zo ya ci ado ya sanya gilashi yana jiran ba ƙauye ya shigo cikin gari idan ya shigo zai sai katar ɗin madara zai sai sukari zai sai omo zai sai sabulun wanka yana ganin sai tare shi me kake so ina son katar ɗin madara kaza sabulu kaza wane ne kaza ce to zauna sai su yi ciniki ya sayar masa ya karbi kuɗinsa ya zauna da shi ya kawo masa karɓar ko ya kawo masa abinci ya kawo cinyar kaza ta jiya ta kwana ya kawo kwalba ta coca cola mai ayis wanda zai daɗe mai sanya ba da kankara a ciki da kudinsa zai je shi kuma ya shiga cikin kasuwa sai ya sai kaya sai ya samu rage a ciki sai kawo masa dama shi ya san kasuwar sannan kuma ya san wajen wanda zai su ba kuma rage na musamman duk abin da ke kila naira dubu ɗaya ne zai faɗa wannan mutum da ya zo daga karkara naira dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari biyar gwargwadon yadda ya ga zai iya zalunta sa gwargwadon yadda ya ga hancinsa ya yi masa arha ya daki hancinsa yadda ya ga dama haka nan zai masa ya sayar masa da kaya kaga anan ya ci ribar abin da ba nashi ba maza Allah ce la tabi ma laysa da bai halatta ba ka sayar da abin da ba ka da shi abin da babu shi yanzu a wurinka ba shi iya yi ba shi yiwa ka sayar da abu sai kana da ikon mika shi yanzu kai ka zo kun kulla cinikayya ka sayar masa katan kaza na kaza jaka kaza ta kaza buhu kaza na kaza sa'ilin nan duk ba ka da su a wurinka sai ka karɓi kuɗin sai ka zaunar da shi ka sai ya jira sannan ka shiga kasuwa ka sayo da kuɗin sa kai cinikayya ba ka da koko a ciki ka samu riba a ciki ka kawo masa wannan shine zalunci wannan shine ainihin zulmi wallahi tallahi duk mai wannan haramun yake ci ya kamata ya sani ya kamata mutum ya canja wata sana'a sai ubangiji ta Allah sanya masa albarka cikin rayuwarsa amma dai a wannan ba za ka samu albarka ba cikin abin da manzon Allah ya haramta maka kar ka dauka cewa an tsananta maka wallahi gaskiya ba faɗa maka duk wanda ya faɗa maka wani abu wannan ba cutar ka yi ka ce ya maka sauki wajen fatawa amma cutar ka yi wannan kila ka dauka zafi aka yi maka amma shine abin da za a samu ladan ka kai duk wanda ya faɗa maka wannan to ya shoka da alkhairi ne wallahi tallahi mutum ba ya soka da alkhairi sai kyale ka sai ka mutu akan haka idan ka jiran tashi kiyama baka da uzurin da zaka gabatarwa Allah Allah tsare mu masu wannan mummunan sana'a Allah da musanya musu da wadda take sana'a ta halal sana'a ta gari wadda za su kubuta daga fadawa cikin zaman haram mai magana ta biyu yana cewa da Allah ya kamata ja hankalin yan uwa musulmi da ke zuwa masallaci ko wuraren karatu sai ka ga mutum ya zo ko dai bai tsabtace jikinsa ba ko kuma bai tsabtace tufafinsa ba ko bai tsabtace bakinsa ba duk haka na faruwa yana tsaunin kusa da jama'a duk inda ya waiwaya haka sai a rinka jin ba daɗi abu ba da yadda aka iya ana haƙurin zama da shi ina jin kun gane yara ba sai na ƙarasa abin da ya rubuta ba nan wannan kan bai kamata ba mun karanta a cikin wannan sura suratul araf wajen fassara faɗin Allah ta'ala ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin har na kawo mana cikin tafsirin Ibn Kasir inda yace mustahabi ne lokacin da mutum zai je masallaci ko wajen majalisin karatu ya kasance yayi ado yayi kwalliya yayi wanka ya sanya kaya wankaku ya sanya turare a jikinsa duk wannan mustahabi ne sannan kuma abu ne mai kyau mutum ya rinka tsaftace haƙoransa ko ta hanyar man goge haƙori ko ta hanyar yin asuwaki dan lokacin da za ka shigo masallaci ɗayan biyu ne ko zikirin Allah ko karatun Alƙur'ani, ko a ce annabi Muhammad sai ka ce me sallallahu alaihi wasallam ana son yawon da zai gudana a bakinka lokacin da kake karanta Alƙur'ani, ko zikiri ko salatin annabi ya zanto cewa yawo ne tsahiri yawo mai tsarki yawo mai kanshi ba wanda yake mai wari ba to hakan ko ba zai yi ba sai ka tsaftace bakinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashukka ala ummati la amartuhum inda kulli salat ba dan kar in matsanta wa al'ummata ba da na hore su da yin aswaki a wurin kowace sallah cikin salloli da za mutum zai yi a ce lallai ne sai yayi aswaki ma'ana a kowane yini a kowace sallah a ce sai kayi aswaki yace to bana son in yi umarni na wajibci ya zanto na matsantawa al'umma sai malamai suka ce umarni na mustahabbanci yana nan a wurin kowace sallah mutum ya yi aswaki ya tsaftace haƙoransa saboda lokacin da zaka ce Allahu akbar lokacin da zaka yi karatun Fatiha lokacin da zaka yi karatun Alqur'ani lokacin da zaka yi tahiyya lokacin da kake cikin sallah munajati kake kai da mahaliccinka to ya kamata ya zanto kana cikin kamala cikin shiga wadda take mai kyau a nan gurin ba sai kayanka su zama masu tsada ba amma kayan su zanto wankakku kila ba a goge suke ba ba ka samu sukunin goga ba amma dai a wanke suke ba su da datti sannan jikinka a wanke sannan haƙoranka a tsaftace suke bakinka baya wari wannan shine ladabin musulmi amma ba daidai bane mutum ya zo masallaci yana cutar da 'yan uwansa musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa fala ya karban masajidana kar ya zo mana masallaci fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam domin mala'iku sukan cutu da irin abin da ‘yan adam suka cutuwa da shi. Mala'iku na jin warin tafarnuwa yadda ɗan adam ke jin warin tafarnuwa. Mala'iku na jin warin albasa su damu irin yadda ‘yan adam ke jin warin albasa. Sai malamai suka ce manzon Allah ya ambaci tafarnuwa da albasa don su ne dangin abinci wanda warin su ya fi bayyana a lokacin da manzon Allah ke magana da mutanen da yake magana da su amma hukuncin ya shafi dukkan wani abin da mutum zai ci wanda zai iya canja masa shaƙi na bakinsa to ya kamata in har ya ci ko dai ya yi amfani da abin da zai kawar da wannan dattin kafin ya zo masallaci ko kuma in bai kawar da wannan dattin ba to kare zo masallaci kaga nan gurin bai kamata musulmi kyale bakin sa yana wari ba kamata musulmi kyale bakin sa yana abin nan bai kamata ya kyale a ganshi kawai bugira da hadisi ya tafi cikin sahih muslim manzo Allah na zaune a cikin masallaci sai ga wani mutum ya shigo gashi kansa a rikice ga kura ga bai tace ba gashin sa a rikice, ga kura ba ga bai tace ba manzo Allah ya kalle shi ya sha bamban da sauran jama'a sai ya masa ishara haka da hannu baya son ya masa magana da baki kare masa tonan asiri wa wanda yake nufi ta shi ka fita ka je ka wanki kanka ka caje ko ina ka kekkera sannan ka dawo sai mutum ya fahimta sai tashi fita ya je wanke kansa ya gyara ya yi wanka ya gyara ya taje gashin kansa ya taje gemansa ya taho yana sheki da ya shigo sai manzo Allah kuma ya yi magana bai masa magana da yaran bebe ba bai masa magana da yaran kurma ba sai ya ce haka yake ba alaysa hadha khairun min an yakuna ahadukum sa'irar ra'si ka annahu shaytan aw yace yanzu wannan ba shi fa alkhairi ba sama da mutum yazo kansa a hargitsa kamar kan shaytan galiba ma'ana kan shaytan kansa a hargitsa yake shaytan baya kun <laughs> ya kamata mutum ya tsaftace abin da tsaftace haƙori kawar da dattin baki mutum ya kawar da dattin jikinsa kar ya zo na warin hamata cikin masallaci wurin karatu wurin karatun hadisi wurin karatun alqur'ani wannan addini ne wannan ibada ce wasu ya baka fatahir inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahirin fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbu almutatahirin babu inda Allah yace yana son masu kazamai babu amma Allah yana son masu tsafta yana son tsafta subhanahu wa ta'ala me sharuɗan hijabi ga yamace mace sharuɗan hijabi ga ya tufafin ya rufe dukkan jiki in da kewayen fuska da tafin hannu wannan sharaɗi na farko kenan ya rufe ko ina kare bar wani wuri a bayyane sharaɗi na biyu tufafin ya zanto mai gamammiyar saƙa ba mai shara-shara ba sharaɗi na uku tufafin ya zanto tsaka-tsakiya bai mata yawa ba bai kuma matse ta ba dai idan ya yi mata yawa zulumbu da yawa to iska idan ya kaɗa to sai ya rika tsame jikinta sai a ga faraicinta sannan idan ya matse ta kuma zai rika bayyana jikinta sharadi na uku tufafin ya zanto ba na ado ba shi ba ya ba ballasa ba na ado ba ba a san tufafin kwalliya kar ta zanto wata atamfa mai tsada yar hola ko yar ingila ko kudi ko ba kar ta yi zanto atamfa mai tsada tufafi da yake ba ya ba ballasa ko lesi mai tsada ba a san hijabi ko shadda mai tsada duk wanda ba za a yi hijabi da shi ba sannan kuma sharaɗi na biyar tufafi ya zanto ba a sanya masa turare ba kowane irin turare kar ki sa turare na ruwa kar kuma ki turara su da turaren wuta Sharaɗi na shida tufafin ya zanto na musulmai ne kar ya kamanci ne da tufafin kafirai sharadi na bakwai tufafin nan ya zanto tufafi ne na mata tsantsa kar ya kamanci ne da tufafin maza da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah ya la'anci mace wadda take son ya tufafi irin na maza kuma Allah ya la'anci namijin da ke son ya tufafi irin na mata sannan kuma sharadi na bakwai tufafin nan ya zanto cewa wato ainihin bai zanto libasu shuhura ba kar ya zanto libasu shuhura tufafi na shuhura tufafi na shuhura malamai suka ce ɗaya ne daga cikin biyu zai iya zama na shuhura saboda tsadarsa ta kai matuka ka fito da shi ya zanto cewa kila a ranar a garin kai kadai kai irin wannan shigar ko kuma ba ku da yawa ko kuma a raharsa ta kai matuka duk ba a son musulmi ya yi wannan ba da tsadarsa ta kai matuka yana gadarwa da mutum alfahari da jijji da kai ya rika ganin kowa bai isa ba to sai ya zama haramun mutum ya sa shi tufafin da a raharsa ta kai matuka yana gadarwa mutum da awar zuhudu da riya irin wasu su masu gudun duniya ne zai ka sanya tufafin zakazakiya idan ka tsira da addinin ka shi bai yi araha ta kasa wanwar ba shi ko bai tsada ba tsayar wasu tuha ko kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas da haka dai ya kamata mace musulma ta kiyaye wannan ta fuskar hijabinta tambaya ta karshe idan mutum ya biya sadaki na ya mace ko ya kai kayan aure shin ya halatta ya kusanci matar ko saduwa da ita wallahi ku daina zaki wannan tambayar ina jin a wannan azumin an yi mai ta kashe hamsin wannan ce kawai na ansa tsakanin wanda suka bugo telefon tsakanin wanda suka rubuto irin text message nan tsakanin waɗanda za su rubuto a takarda tsakanin wanda suka zo da kansu cewa dai abin da ke faruwa yanzu su da dama daga cikin mazaje akwai waɗanda kawai za su je neman aure sai su kai sadaki da sun kai sadaki sai su yi in dai an karba sai sai matar ta zama su. sai fara neman mata wani ma sai ka samu yarinya ta yi ciki sannan an daura aure wani kuma ka samu cewa ta yi ciki ba a gane ba an daura aure amma daga yan aure da wata biyar wato kuma ta haihu to kaga wannan ya tafi tabbata nan a waje cikin ya samu to wannan matsala ce ko shakka babu matsala ce kai kayan tsaki. da bayan da sadaki baya nuna an daura aure Ɗaurin aure siga ita ce ɗaurin aure siga kuma abu ne guda biyu al-ijab wal qabul kalmar al-ijab wanda ke mallakar ta shine alwalin amarya yace na aurar da wace wanda nake wa wakilci wance ga wani wanda da nake wa wakilci na aurar da ita ga wani ina ba za fahimta bisa ga sadaki kaza wannan kalmar tana aurar gawa bisa ga sadaki kaza ita ce kalmar da ake kira Al-Ija. sai kuma al-qabul kuma kalma ce da ango zai yi amfani da ita na karba shi ya da kansa na karba a madadinsa in wakilin ya je mun karba masa mun karba a madadinsa mun karba a cikin zimmar sa, duk wannan sa daya wannan shine al-qabul waɗannan kalmomi furta su tare da niyya shi ke nuna ɗaurin aure furta su kadai ba niyya ba ɗaurin aure bane niyya kadai a zuci ba tare da kalmar ba ba ɗaurin aure bane sai ga kalmar ga niyya inna innamal a'malu binniyat wa inna likulli imrin ma mana. lokacin da aka je baiko ba ɗaurin aure ba ne baiko hakika ko wakilai ta bangaren ango ga wakilai ta bangaren amarya za a ce to eh wani ka mun bashi su kuma za su ce to Allah sanya alheri to amma za ka su da kansu ce to za a daura aure rana kaza ko lokaci kaza ko cikin wata kaza ko bayan lokaci kaza a to yanzu me ya kai ba dauran aure bane aniyya su ta cikin zuciya dauran aure ne shi ma wancan da suka taho gida a niyyarsa da suka zo sun zo niyyar su karɓi aure sun zo niyyar su ji alƙawalin da za a yi musu na an ba su ya su karɓi wannan alƙawalin kafin ranar bayar da ayar wanda wannan niyyar tana da muhimmanci li'anna al'umura bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha wannan niyyar ita ake mu'amalantar kowa da ita kuma a wannan lokaci da aka ce an karɓi sadakin wani ko an kai kaya gidan su wanke kuma an karɓa an ajiye a lokacin inda wane ya fasa ɗaura ɗauran za a ce ya suke ta ne ana cewa suke ko za a ce ya fasa ba a cewa suke. to ce inda matarsa ce ko za a ce ya yi ya yi saki a lokacin inda za ta mutu zai ci gadon shi wannan mutu. in shi zai mutu za ta ci gadon sa za ta yi ta kaba ashe ba dauran aure ne ba ba dauran aure ne ba dan haka yayan uwa ya kamata mu sani cewa in dai kawai ina neman yarinya da aure dan kawai na kai sadaki wannan bai nuna ta zama matata ba an karɓi ajiyar sadaki ne zuwa ranar ɗaurin aure idan ranar ɗaurin aure ta zo sai a yi bayani to a ɗaurin aure kuma dama sadaki ya riga ya zo idan an fasa in je in karɓo ajiyar sadakin da nake ko ni in ce na fasa a bani sadaki kuma wani abu da ke faruwa shine yanzu da yawa daga cikin mazaje masu son su yaudari yara da za su yi fasikanci da su da gangan sai su aika da sadaki shi dama ba nufin sayan auren ba idan ya aika da sadakin sai ne yarinya da ta ce a ah, sai ce aina da kana bayar da sadaki wannan ita ce babbar har da zai daure yarinya da ita har da zai fasikanci da ita to da yi fasikanci kuma ya fasa auren da yi so adadin da yake ganin cewa ya gamsu ya fasa auren wani ya aika a kawo sa sadakin wani kuma ya ma fasa sadakin ko kun san cewa ko wanda idan yana son yi fasikanci da mace ya je kai sadakin ya je ba da kujerar umara ko aikin haji kaga duk wanda aka yi wa haka iyaye za su sakankance cewa wance ta zama ta wane wane ya zama na wance me ake zira ranar daura aure da haka dan ya zo ya ce zai fita da ita ba za su ki ba to shi kuma da ya yi fasikanci da ita ya san ta ya mace nan sai ya watsar da ita da haka da haka an lalata yara da dama an yaudari 'ya'ya a gidaje da dama to kuma ya kamata mu ji tsoron Allah mu gane cewa wannan yaudara ce kuma cin mutuncin 'ya'yan waɗansu ne kuma dukkan wanda ke cin mutuncin 'ya'yan waɗansu na tabbatar shi ba zai so a ci mutuncin yasa ba duk wanda za ka ci mutuncin ta a matsayin ya ga wani kai ma kana da ya ba za ka so a ci mutuncin yasa ba kuma dai babban abin da za ka kalla shi ne ka karya dokar Allah subhanahu wa ta'ala dan haka bayar da sadaki baya nuna ɗaurin aure a jiya ko aka karɓar ka, kai kayan zance kai kayan laifi baya nuna ɗaurin aure a jiya kawai aka karɓa na kayanka kila ya aure da kai kila ya kasance ka fasa kila su su fasa wannan bayan da ta zama matarka wa bitali bai halatta baka ce za ka kusance ta in ko har ka kusance ta to wannan zina ce akai ba aure bane ba Allah tsare ayar da muka tsaya akan ta ubangiji ta'ala ce qala ghayra allahi abdiikum ilahun wa huwa faddalakum ala alamin kace da su yanzu wannan Allah shi zan nema a matsayin abin bauta wa huwa faddalakum ala alamin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 إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقدمون أبناءكم يقدمون أبناءكم ويستعنون نساءكم وفي ذلكم بلاء ubangiji ce wa وبنجي an min ali fir'aun ku tuna lokacin da muka tsamar da ko daga iyalan fir'auna idan an ce iyalan fir'auna ba lalle bane su zanto iyalansa ana nufin 'ya'ya da mata da jikoki a'a mabiyansa waɗanda suke kan addini irin nashi fadawansa ƴan kanzaginsa anjaynakum min ali fir'aun mun tsamar da ku daga sharrin mutanen fir'auna ya yasumunakum su'al al'aza, waɗanda suke ɗanɗana muku mummunar azaba yuqattiluna abna'akum suna karkashe ku maza wa yastahyuna nisa'akum kuma suna rayar da mata su kyale su da rai amma a matsayin bayi a matsayin kuyangi suna sa musu aiki na wahala wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wa fi zalikum lalle a cikin wannan tsamarwar da muka yi muku bala'un akwai jarraba kyakkyawar jarraba min rabbikum daga wajen ku. azim jarraba wanda take babba ku kuma ya zanto wa fi zalikum lalle a cikin waccan azaba da suke muku cewa ya somo na kusu wal azabi bala'un akwai jarraba wato mummunan jarrabawa da ubangiji ta ala sai jarrabe ku da ita Azimun wanda take mai girma ita jarrabawa din min rabbikum daga wajen ubangijinku جلد وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وبنجلس ووعدنا موسى ثلاثين ليلة. Hakika mun yi alkawali ga annabi Musa alaihi salam na cewa zai samu damar yin gane da mu. Allah ya yi wa annabi Musa alkawalin zai samu damar yin magana da shi. ba tare da wasifa ba ba tare da mala'ika ya shiga tsakiya ba wato Allah ya yi magana annabi Musa ya ji kai tsaye tsakanin shi da Allah madaukakin sarki ya yi masa wa'adin sai ya sanya masa lokaci lokacin da aka sanya masa shine na kwana talatin shine wa wa'adna Musa talatin da lailatan mun yi su wa'adi cewa daga yau zuwa kwana talatin masu zuwa wato ainihin za ka samu daman gane da mu wa atmamna ashirin wannan kwanaki talatin sai muka cika su da goma fatan ma miqat rabbihi arba'ina laida sai ya zanto lokacin da aka ɗiba masa na saduwa da ubangiji kwanaki arba'in cika goma ga talatin ba arba'in ba kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki ce faman lam yajid fa siyam salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza duk wanda bai samu iko ba ya azumi guda uku a aikin haji wato a hadaya kenan wanda bai sami ikon hadaya ba wa sab'atin idza raja'tum da kuma bakwai idan an dawo gida bakwai ga uku nawa kenan ko da ba ce goma ba amma sai Allah ce tilka asharatun kamila wannan ya zama goma cikakkiya kenan a nan gurin ma wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi ashrin mun yi masa alkawalin kwana talatin sai muka bi bayan su da guda goma ai kowa ya san arba'in ne amma sai Allah ce fatamma miqat rabbih arba'ina laila abinda suke cewa fazlaka a cikin larabci ko balaga fazlaka wato takaice zance bayan an buɗe shi a jumla ce abin wato shine fazlaka wato shine mujmalul kalam ko natijatul kalam sakamakon abu idan an ce talatin ga goma sakamakon shine mai arba'in idan an ce bakwai ga uku sakamakon shine mai goma shine tilka ashiratun kamila kamar nan gurin fa tamma miqatu rabbih 40 layla malaman tafsiri suna tattauna a wannan wuri ta kafa guda biyu kafa ta farko waɗannan kwanaki talatin na farko waɗanda aka fi bayansu da goma waɗannan kwanaki talatin ne galibin malaman tafsiri in ma ba su duka ba sun tafi akan cewa su ne kwanakin zulqaida gaba ɗayan watan zulqaida kwana talatin da kuma kwanaki goma farko na zulhijja wannan rana ta goma ga wata wanda ita ce ranar babbar sallah ita ce ranar da annabi Musa alaihi salam ya samu damar yin magana tsakanin da Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta ya riga yi wannan rana da yin azumi na kwana talatin da farko sannan aka ce kara goma suka cika arba'in a ranar sallarsa a rannan ya samu damar yin magana da Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce kun ga ko akwai kamanceceniya tsakanin shari'ar annabi Musa da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka maimaita wannan cikin suratul an'am a cikin tafsiri in kuma mai manta ba wuri na karshe da muka yi isharar zuwa gare shi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay ina jin mun yi isara zuwa ga wannan sai suka ce to anan ma akwai kamanceceniyar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar da ranan goma ga watan zulhijja ita ce ranan da yayi magana shi da shi da annabi Musa alaihi salam to haka Allah madaukakin sarki ya mayar da ranan goma ga watan zulhijja ita ce ranar da aka cikawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addininsa ko da cikar ta tabbata a ranar tara ga wata ranar arfa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wa turarar da annabi Musa yayi azumin karshe kenan a rannan kuma aka saukarwa da annabi Muhammad al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina aka cika masa addinin sa wato kaga dai akwai kamanceceniya da juna kenan ma'ana dai watan zulqa'ida gaba ɗayansa da kwanaki goma farko na hijja fa tamma miqatu rabbih 40 layla dai kenan magana ta biyu da suke yi sukan ce azumin kwana 30 da yi da fari duk a wannan kwanaki 30 bai yi aswaki ba a cikon na 30 sai ya ji bakinsa ya canja sai ya ɗauki ɓawon itaciya sai ya amfani da shi wajen kankare da tun bakinsa don yi daɗin yin magana tsakanin shi da mahaliccinsa sai ubangiji subhanahu Ta'ala ya ce da shi ƙarayin azumi guda goma ka zo bakin naka da warin nashi saboda warin bakin mai azumi shine abin kauna a wajen Allah sama da ƙanshin turare to shine sai aka ce ya ƙara yin azumin kwana goma wannan kisa sukan kawo ta a cikin galibin da ta tafsiri sai dai kuma ba ta da inganci ba hadisi sahihi a kanta sannan ayar alqur'ani ba ta yi isharar zuwa akan ta ba lamin qalilun wa lamin ba'i. qissa ce isra'iliya wa in ishtaharat ko mun shaharar ta qissa ce wadda ba ta da asali ta fuskar riwaya dan haka al-imam ibn ashur a cikin littafin at-tahrir wa tanwir yake cewa Allah madaukakin sarki ya fi salon tarbiyya ne ta bi a hankali inda an ce masa yi azumi arba'in gaba ɗaya zai masa nauyi kasancewar bai taɓa yi ba amma yi talatin da ya kare sai kuma aka ce kare sa goma to sai ji da sauƙin yin goma din sama da a ce yi arba'in lokaci guda ya ce amma waccan kissa da ake kawowa ba ta da asali ta fuskar riwaya wannan ko ita ce magana ta daidai duba littafin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da haka dai fatamma min qatu rabbih 40 layla wa qala musa li akhihi annabi musa ya ce da dan uwansa haruna wanda harun dan uwansa ne dan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya. wa qala musa li akhihi harun naslufni fi qawmi ya fada wa dan uwansa harun yace ka halifance ni cikin mutane na wa aslih ka zama mai kokarin kawo gyara la tattabi sabilal mufsidin kada ka bi tafarkin waɗanda suke masu fasadi masu barna a bankasa ma'ana ka shugabanci mutane bisa ga shugabanci kyakkyawa kan abin da zai zama masa alheri cikin addini da abin da zai zama masa alheri a cikin rayuwarsu daga nan fa ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه من جبل جعله دكا وقر وموسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين قال يا موسى أعطيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. walamma ja'a Musa li miqatina lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya zo domin yin miqati da mu wato samun ni'imtuwa da yin magana tsakanin shi da mu wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa yayi magana da shi kaga tanwi'ul ibara ken nau'anta tafarkin zance ko uslubin magana walamma ja'a Musa li miqatina da sai ce wa kallamnahu amma kuma sai dauke zancen ya mayar da shi kamar ba da labari anil ghaib wa kallamahu rabbuhu ubangijin sa yayi masa magana kala sai annabi Musa ya rabbi ya ubangiji arini anzur ilayk ba ni damar in ganka kala sai ubangiji ta'ala ce da shi lan tarani ba za ka iya gani na ba a nan a rayuwarka ta duniya ba za ka iya gani na ba lan ana yin amfani da ita li nafi shay'i fil mustaqbal dan kore abu a wani lokaci na nan gaba ba wai ilal abad ba kamar yadda waɗansu suke cewa tana kore abu har abadan abada ba haka bane ba inda tana kore abu ne har abadan abada da ba za a ce ba walan yatamannahu abadan ma qaddama aydihim to menene amfanin abadan bayan ga lan ta zo inda a ce lan din tana fa'idantar da annafiyul abadiyyu da abadan ba ta amfani kenan ashe abadan ta zo lidalala ala ta'bid amma lan ta zo domin ta kore abu fil mustaqbali amma la ilal abadi ubangiji ta'ala ce da shi lan karami ba za ka iya ganina ba a yanzu haka a nan gaba har zuwa ƙarshen rayuwarka nan Allah ya korewa annabi Musa yiwuwar ganin Allah ɗin a nan cikin rayuwar duniya amma ban da lahira shine ma'anar lan tarani walakin yanzur ila aljabali dan buga misali yanzu ka iya kallon dutse sa ido zuwa ga dutse gashi nan a gabanka fa in takarra makanahu in ya tabbata a bigiransa inda yake fa saufa tarani to da sannu zaka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da ubangiji subhanahu wataala ya bayyana da wani bangare na haskensa lil jabal ga dutse dutse fa cikin duwatsu ja'alahu dakkan sai wannan hasken ya mayar da dutsen ya zanto a narke kamar gari wa kharra Musa sa'iqa annan Musa alaihi salam ya faɗi yana sumamme falamma afaqa yayin da ya farfado kala sai yace subhanaka sarki ya tabbatar maka ya ubangiji abin nufi sarki ya tabbatar maka ka fi karfin dan adam ya ganka cikin rayuwar duniya ka fi karfin wani halitta ya ganka anan gidan duniya tubutu ilaika na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon mu'mini a cikin mutanen da aka turo ni zuwa gare su ni ne farkon mummunai kafina babu wanda ya taɓa yin imani hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari wani ba yahudi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo karan wani sahabi cewa wani ya mare ni manzon Allah ce je ka kirawo shi me yasa ya mare ka aka kirawo me yasa ka mare shi yace musu muke ni da shi muna faɗa wa juna magana sai ce ina rantsuwa da ubangijin da ya fifita annabi Musa akan halitta sai ni kuma na ce masa har akan annabi Muhammad sai ya ce eh har akan annabi Muhammad yace sai na faɗa masa tafi na ce ina rantsuwa da ubangijin da ya fifita annabi Muhammad akan dukkan halitta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tukhayyiruni bainal anbiya' kar ku fifita ni akan sauran annabawa yace ni ne farkon wanda in an yi busa zai farka ranar tashin kiyama yace lokacin da zan farka fa idza bi musa آخذ بقائمة من قوائم الأرش فلا أدري أفاق قبلي أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطول yace ina farkawa sai in ga annabi Musa alaihi salam yana riƙe da wata sanda ko fila wato ginshiƙi daga cikin ginshiƙan al'ars to ban sani ba ya farka ne kafin ni in farka ko kuma dama can lokacin da aka yi busar da kowa ya mutu shi bai mutu ba a madadin su ma da ya a gidan duniya sai aka sakan ya masa ko an yi busar mutuwa shi ba zai mutu ba manzo Allah ce ban sani ba wannan hadisi abin da yake nuna wa fallalar annabi Musa alaihi salam ta yadda manzan Allah zai farka sai ya ganshi a tsaye yana rike da wata sanda ko ginshiki ko fila daga cikin filolin al'arsh wanda manzon Allah sallallahu bai sani ba kila ya farka ne kafin shi ko kuma dama shi da aka yi busar shi bai mutu ba a wannan lokaci manzon Allah yayi tawakkufi dan ba a yi masa wahayi an sanar da shi menene ba sannan kuma amma gabar da ke cikin hadisin da take cewa la tukhayyiruni bainal anbiya kar ku fifita ni kan sauran annabawa tare cewa mun san dalilai na ayoyin alqur'ani da hadisai masu yawan gaske sun nuna fifikon manzan Allah kan dukkan halitta amma me yasa manzan Allah ce kar mu fifita shi akan sauran annabawa waɗansu malamai suka ce ya faɗi haka ne saboda tawazu ya san ya fi dukkan annabawa dukkan halitta fifiko amma ya faɗi haka ne dan tawazu ba wai ya haramta mana faɗa bane waɗansu malamai suka ce a'a ya ce kar ku yi haka in za ku yi hakan ne da nufin munana wa sauran in za ka fifita shi da nufin munana wa annabi Isa da nufin munana wa annabi Musa ko wani annabi to bai halatta ba in kana ala wajhi asu. wal isa'a ila al idan cutatawa sauran ne waɗansu malamai suka ce ya faɗi hakan ne kafin a yi masa wahayi a sanar da shi halaccin bayyana fifikonsa akan sauran ya san yana da fifiko ya rage na shin ya halatta a bayyana wa mutane ko bai halatta ba ba a yi masa wahayi an sanar da shi ba da haka sai ya hana a bayyana amma daga baya da aka yi masa wahayi aka nuna ya halatta a bayyana ya bari a cigaba da bayyanawa da haka wannan hadisi kar wani ya kafa hujja da shi kan cewa bai halatta ba a bayyana matsayin manzon Allah tun daga shi da kansa ya ce la tukhayyiruni alal anbiya ko la tufaddiluni alal anbiya kama fi riwayatin ukhra ina fata an fahimta sannan kuma gabar da ke cikin wannan aya falamma tajalla rabbuhu lil jabali hadisi ya zo cikin sunan tirmidhi hasken da ubangiji subhanahu ta'ala ya bayyana dan kankane ne matuka ya bayyana wa dutse shi amma dutse ya narki. hasken sa subhanahu ta'ala ya bayyana wa dutse amma dutse ya narki. to wannan isharar ce aka wa annabi Musa cewa ginin jikin dan adam a halittarsa ta duniya ba a yi shi ba ta yadda zai iya ganin Allah subhanahu ta'ala dan haka a nan Musa ba zai iya ganin sa ba kamar yadda babu wani halitta da ya iya ganin Allah a nan cikin rayuwar duniya amma a ranar tashin kiyama bayi na gari mummunai za su ga Allah wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wato ainihin ranar tashin kiyama waɗansu fuskoki suna kyalli za su samu damar ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin hadisi sahihi innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yatihi lalle za ku ga ubangijin ku ranar tashin kiyama kamar yadda kuke ganin wata daren sha hudu a nan gidan duniya yadda wata baya muku wahalar gani yana ɗan daren sha hudu to haka kuma ubangiji ba zai muku wahalar gani ba ranar tashin kiyama amma kafare za a tangance su ba za su samu damar ganin Allah ba kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun su kan za a sha makance su ba za su samu daman ganin Allah ba wanda ganin Allah din a wurin mummuni wata ni'ima ce ta ɗara ni'ima ta shiga aljanna daɗi samun damar ganin ubangiji dan haka dai ginin jikin dan adam adam duniya ba zai iya ganin Allah ba inda mutum zai ga Allah zai narke ne gaba ɗaya tun daga dutse ya faɗin adam karfi amma ya narke gaba ɗaya ja'alahu dakkan annabi Musa kuma ganin yadda dutse ya narke ya zama gari shi kuma karra Musa sai Isa to ina ga dan adam don haka nan gurin duk wanda zai da'awa da ce ya ga Allah wannan da'awa ce wadda ba ta da asali cikin addini hasali ma da'awa ce da ba abin da ke gaskata ta ayat alqur'ani na karyata ta Igatattun hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama na karyata wannan da'awar an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi kamar da yake cikin sahihu muslim hadisin wato ainihin Abu Zar aka tambaye shi hal ra'aita rabbaka shin ka samu damar ganin ubangijinka manzo ce nurun anna arab wani haske ya shiga tsakanin da shi ta yaya zan samu damar ganin sa ma'ana ban samu damar ganin sa ba Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da yake cikin sahih Bukhari tace duk wanda ya riya cewa manzon Allah ya ga Allah to yayi wa manzon Allah kariya manzon Allah bai ce ya ga Allah ba to kaga anan wurin in ya zanto manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa afdalul khalqi ala al-itlaq shine mafificin halitta gaba daya annabi Musa wanda yana cikin ulul azmi min ar-rusuli dukkanin su gaba ɗaya ba su ga Allah ba to yaya wani mutum daga baya zai zo ce ya ga Allah kuma sannan idan ya faɗa gaskata shi ai kaga ba za mu iya gaskata shi qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin an gane ku wajen kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyama millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa wa العالمين لا شريك له وبذلك المسلمين ثم قال المسلمين موسى عليه السلام يأتي المؤمنين ne farkon mummuni wanda ya ce to shin suna nufin su ne farkon halitta don waɗansu suna ƙoƙarin kafa hujja da waccan aya cewa manzon Allah shi ne farkon halitta sukan kawo kuma waɗansu hadisai mawudu ai marasa asali waɗanda suke nuna manzon Allah ne farkon halitta wanda wannan duk hadisin da yace manzo Allah ne farkon halitta hadisi ne wanda yake mara asali ai hadisi wanda yake sahihi daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallama farkon abin da Allah ya halitta shine alkalami yace da alkalami ya rubuto alkalami yace me zan rubuta Allah ce rubuta duk abin da zai faru a duniya manzo Allah ce fajara bima huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alkalami ya rubuta duk abin da zai faru a rayuwar duniya har ya zuwa tashin kiyama wannan fatin kafin halittar sama da kasar shekara dubu hamsin an yi wannan an gama daidai da wannan zaman namu alkalami ya riga ya rubuta a shekara farkon halitta gaba daya alal itlaq shine alkalami idan ko farkon halitta cikin mutane ne to annabi adam alaihi salam shine farkon halitta cikin mutane dukkan wanda yake bil adama ne to kuma ɗa ne wanda yake dangantuwa zuwa ga gidan annabi adam alaihi salam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shine farkon halitta ba Allah bai faɗi wannan ba shi kanshi manzon Allah din bai faɗi wannan ba da bakin sa ba inda yace shi ne farkon halitta babu inda Allah yace manzon Allah shi ne farkon halitta amma cewa wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai ma'ana a zamanin sa don shi aka sautarwa wahayi yadda da wahayi kafin ya zo gidan na Khadija ta yadda da shi kafin ya fita titi sai na Abubakar ya da shi kafin zai da bin Harisa ya da shi kafin ragowar sahabbai da su imani da shi fardan fardan jama'atan jama'atan ina fata mu fahimta kamar yadda annabi Musa a cikin mutanensa shine farkon mummune kafin kowa ya imani da abin da aka saukar masa shi ya imani da shi kafin dan uwansa annabi Haruna ya imani da shi kafin waɗanda ya kira kuma su imani da shi dan haka kullum aka ce kaza shine farkon abu malamai sukan kasa abin gida biyu sukan ce akwai awwaliya mutlaqa akwai kuma awwaliya muqayyada awwaliya mutlaqa abin da yake shine farko kwata kwata ba abin da ya riga shi akwai kuma awaliya muqayyada abin da yake shine farko ta hanyar yin izina da kaza kamar yanzu anan a ce nan gurin yanzu a yau wa ya fara shigowa masallacin nan gaba daya za ka sai a ce wani ne ya fara shigowa sai a binciko a ga wani ne ya fara zuwa to wannan ta zama awaliya mutlaka ba wanda ya riga shigowa amma idan aka ce daga lokacin da aka yi sallar la'asar wa ya fara shigowa to kaga wannan ba a maganar waɗanda dama sun shigo kafin la'asar ana waɗanda shigowar da an ƙayyade ta da bayan la'asar to kaga wannan daban sai kuma a sake cewa wane ne ya fara shigowa daga lokacin da karfe hudu ta yi to kaga wannan dai ita ma awaliya ce muqayyada wato shigowar da ta kayyadu da bayan karfe hudu daga nan shigowar da ta kayyadu da bayan karfe biyar to kaga wannan dukkan su awaliya ce muqayyada in ka gane wannan idan aka ce wane ne farkon halitta alal itlaq sai ka ce alkalami wane ne farkon halitta cikin yan adam sai ka cewa annabi adam wane ne farkon musulmi cikin wannan al'umma ta mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne farkon mu ne cikin al'ummar annabi Musa lallai sai annabi Musa din kamar da kowane annabi kuma shine farkon musulmi a cikin al'ummarsa to wannan ta zama awwaliya muqayyada ba awwaliya mutlaqa ba to waɗanda ba sa gane bambanci tsakanin awwaliyatu mutlaqa da awwaliya muqayyada da inda suka ce awwalu kaza awwalu kaza sai su dauke shi to kuma sai mutum ya samu tanakuzi ka je can an ce wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin ka ce ana nufin manzo Allah shine farkon halitta to sai ka zo nan gurin qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin annabi Musa ya ce ni ne farkon mu'minai to shi ma sai ka ce kuma shine farkon halitta to sai ka yaya kenan ka ka samu tanakuzi da cin garo da suna tsakanin ayoyi amma idan ka biyo kowace fassara ta da halinta sai ka ka daga rudanin kwakwalwa ubangiji ta'ala ce qala ya Musa ya kai annabi Musa inna stafaituka 'alan nasi hakika na fifita ka akan mutanen zamanin ka, ko na zabe ka akan mutane bi risalati da wahayin da na aiko kanka risala sako wa bi kalami da kuma zance da nai da kai fa khudh ma atituka karba abin da na baka na wannan wahayi wa kun min shakirin kasance cikin bayi masu godiya masu godiya sune masu bautar Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba sai Allah ya وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة خذها بقوة وأمر قومك يعبدوا بأحسن ما سأريكم دار الفاتحة wa katabna lahu fil alwahi mun rubuta masa a cikin alluna alluna na attaura min kulli shay'in kowane irin abu yake bukata zuwa gare shi mau'izatan wanda ya danganci wa'azi wa tafsilan li kulli shay da bayani filla filla na kowane irin abu da jama'a su suke da bukatuwa zuwa gare shi masail na aqida tauhidi da masail na ibadat ta ta'budiyya da kuma masail na mu'amala da suka jibinci rayuwarsu komai an yi bayanin sa illa billah dake dake fa khudha karbe su su waɗannan alluna na at-taura bi quwwa rike su da karfi wa amr qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci mutananka su yi riko da mafi kyawun abin da ke ciki abin da ake nufi da mafi kyawun abin da ke ciki dangin wajibi da dangin mustahabi wannan shine mafi kyawun abin da ke ciki sannan kuma akwai abin da yake mummuna shine duk abin da aka yi hanji to wannan kaga ba riko za a yi da shi bane santa shi za a yi Shi ne ma'anar wa amur qaumaka ya kudu sani sa'uri sa'urikum dar fasiqin da sannu zan nuna muku gidajen fasikai waɗanda suka wuce baya a tarihi ma'ana dan su zanto izina a gare ku cewa gasuwa ne sun yi fasikanci sun kan gare amma ga gidajen su nan yadda suka zama tarihi sun zama kufai kamar ba a taba zama a ciki ba Shi ne dauloli da suka yi zamani a kasar Sham a inda yanzu aka yi umarni a annan Musa ya hijira zuwa wajen za a nuna masa irin su daula ta tadmur irin su dauloli daban-daban waɗanda sun yi shuhura a da jahiliya ko mai nisa ko ta kusa wanda take dab da zamaninsa wato za a nuna masa don su gane tarihi cewa fa ɗan adam an yi shi ne a ban kasa ba dan ya dawo ba don ya dauki waɗansu shekaru wanda su ne kasan shi na rayuwa sannan kuma dole ya mutu ko ya shirya ko bai shirya ba ashe manufar halittar su shine yi aiki tukuru wajen bautawa Allah subhanahu wa Ta'ala ya bi tsarin da aka saukar masa wannan lafazin al'alwa alluna malaman tafsiri sukan yi bayanin alluna ne na zinari waɗansu su ce na azurfa waɗansu su ce na katako waɗansu su ce na wani sinadarin daban babu inda siya yake daga Allah ko manzansa wanda aka bayyana allunan ga irinsu ko na kaza ne ko na kaza ne Allah ɗaya ce alluna dole mu yi imanin alluna ne da ya so mu gane na menene da ya yi bayanin su tantance na menene dukkan wanda ya tantance su to abin da ya tantance su don babu riwaya sahihiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'iliya sai Allah ce سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون sa'asrifu an ayati lalle da sanin zan kautar da ayoyina takabbaru na fil ardi bighairi alhaq ga barin waɗanda suke girman kai a ban ƙasa ba tare da haƙƙi ba ma'ana zan hana musu fahimtar ayoyina zan haramta musu alkhairin da ke cikin ayoyina don mai girman kai sakamakon girman kansa sai Allah ya haramta masa fahimtar alkur'ani da girma duk mai girman kai sakamakon girman kai sai ubangiji ta'ala ya daƙilar da kwakwalwarsa ta yadda ba zai iya gane wahayin da Allah ya turo manzon Allah da shi ba sune alladhina takabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha inda za su ga kowace irin aya da yawa ta ba ce mutum ya rusuna mata to ba za su yi imani da ita ba wa in yaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila inda za su ga tafarki na shari'a to ba za su rike shi ba a matsayin tafarkin bi Yan aqida ce ba za su kudurce ta ba a zuci Yan abin a faɗa da baka ne ba za su faɗa ba Yan abin a aikata da gabbai ne ba za su aikata ba wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhizuhu sabilan amma inda za su ga hanyar bata kuwa to sai su rike ta a matsayin ita ce hanyar bi zalika bi annahum kadzabu bi ayatina abin da yasa zamu sa su a wannan yanayi kuwa saboda a karan fari sun karyata ayoyin mu wa kanu anha ghafilin sun kasance gafalallo ga barin ayoyin abin nufi duk lokacin da aka faɗakar da kai wata aya ta alkur'ani ko wani hadisi sahihi kaji ka gane ma'anarsa to abin da yake wajibi a kanka ko a ki karɓar wannan abu kai imani da shi kai kokarin sa shi a cikin aiki sai wannan ya zanto mabuɗin fahimta na abin da za a ƙara faɗa nan gaba sawa'un wanda ya faɗa ma karan farko shi zai maimaita ko kuma a ko ina ka ji gaskiya sai ka ji ka bita amma idan ka ji gaskiya ka fahimta sai girman kai ya hana ka karɓa. raina wanda ya faɗa raina inda ta fito sai ya hana ka karɓa, to daga baya ko kana son ka karba sai ubangiji ta'ala ya kautar da zuciyarka da kan gaskiya ba za ka ƙara fahimtar ta sai ya zanto tamfar yahudawa da Allah ce falan ma zagu azar Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawm al sai ya zanto tamfar waɗansu daga cikin mutanen Makka da Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadaruhum fi tughyanihim yamhun ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى wa hasharna alaihim kull shay'in qublan ma kanu liyuminu illa an yasha Allah walakin aktharuhum sai mu birkitar da jinsu mu birkitar da ganin su mu rikida zuciyarsu irin yadda a karan fari da aka faɗa sun ji sun gane sun ki imani to karo na biyu da na uku har zuwa na goma in an faɗa ma ba za su yarda ba irin yadda ba su yi imani ba a karan fari inda za a taro musu mala'ikun sammai gaba ɗaya su sauka a taro wanda suka taɓa mutuwa a da gaba ɗaya su tashi su ba su labarin kiyama gaske ce gashi suna gani ba za su yi imani bai da saboda Allah ya riga ya toshe zuciya to wannan shine sakamakon girman kai girman kai ko manzo Allah ce shine batrul haqqi wa gamdun nas Allah ya tsare mu wallazina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati waɗanda sai karyata ayoyin mu waɗanda kuma suka karyata haduwa da mu a ranar tashin kiyama habitat a amalu waɗannan ayyukansu gaba ɗaya sun rushe duk abin da za su yi na siyarwa ba za su samu lada ba dukkan wani aiki na ihsani ba su da lada a wajen Allah tun da bai ginu akan harsashi na imani ba ta zauna illa ma kanu ya'malun shin kuwa za a yi musu wani sakamako ne in ba abin da suka aikata ba abin nufi ba su da wani sakamako a wajen Allah sai irin aikin su in aiki ya zama kyakkyawa sakamako sai ya zama kyakkyawa in aiki ya zama mummuna sakamako ma sai ya zama mummuna sai Allah ce mu واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما نفخ في أيديهم ورأوا أنهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن wannan aya da wanda ta biyo bayanta da guda biyu ko ukun da suka biyo bayansu su kamar sarka ce da take da alaka da juna bai kamata mu tsinka ta ba sai mu bar su gobe idan Allah ya kai mu sai mu tashi akan su ana ba sanarwar cewa idan Allah ya yarda ranar Laraba mai zuwa wannan majalisin tafsiri za mu kai ziyara gidan kurkuku na nan cikin garin Maiduguri saboda yan uwa musulmi na can suka ce shiru tun farkon azumi suna sa ran za su gama musu gama ba to mun yi musu alƙawarin zamu je muna neman taimakon kayan abinci buhunan shinkafa gero dawa masara alkama sukari muna neman tufafi sababbi ko waɗanda aka taɓa yin amfani da su amma ba su ji jiki ba duk wanda zai kawo tufafi kare kawo tsumma in ya kawo tsumma ba za mu karba ba sannan kare kawo masu datti ya wanke ya goge inda hali ma ya sa musu turare mu kuma za mu zama wakilan wajen kai wannan abu ga yan uwan musulmi da cikin kurkuku da ya izinin ubangiji su amfana da su wanda kuma zai kawo littafin ahalari ko kofis na alkur'ani ko arba'un hadis ko riyadu salihina da izinin ubangiji ranar laraba mai zuwa za mu tashi daga nan wannan majalisi mai albarka da safe mu je mu kai mun riga mun yi magana da hukumomin gidan insha Allah da Allah jama'a a taimaka maza da mata muna nan muna sauraron ku duk wanda ya kawo taimako a yan kwamitin masallaci za su karba ko chief imam na juma'a malam madu mustafa ko limami na kamsa salawat ko ladani da sauran yan gwamnatin masallaci Allah ba da ikon taimakawa wassalamu